بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna ashirin kenan ko ga watan shawwal hijira 1444 ya yi daidai da goma ga watan biyar 2023 a anguwar tudun yamma a masallacin marigaya alhaji abubakar kawundo da marigayi alhaji manga allah ya ci kansu allah ya ci kan sauran iyayenmu da suka gabata kuma karkashin kungiyar jama'atu izalatin bid'a wa suna sunna assasawar ashek ismail idris allah ya masa rahama allah ya taimaki jagoran wannan kungiya ashek muhammadu sani haya jingir masu taimaka masa a dukkan matakai gabanmu na jihar ashek hamza adam abdulhamid da sauran masu taimaka masa muna roƙon Allah ya wuce musu gaba da mu da su Allah ya samu karshe mai kyau a muna nan a cikin wannan littafi na tahzibu targhibi wa tarhib na zakiyuddin abdul azim ibn abdul qawi al mundiri mai irin wannan zai duba shafi na ɗari da hamsin da takwas hadisi na ɗari biyu da hamsin da hudu kan babin at-tarhibu min akhdhi ma min akhdhi ma dufi'a min ghairi tibi nafsil a wannan babi abin da zai mana magana shine at-tarhibu tsoritarwa min akhdhi ma dufi'a min gairi tibi nafsil mu'di daga karban abin da aka ba wa mutum ba tare da daɗin ran wanda ya bayar ba ma'ana mutum ya kiyayi tilasta mutane su ba shi abu in dai mutum yana tilasta mutane suna ba shi abu wannan abun zai zama bai da albarka mun gane ku ma'ana kenan la'alla ana iya cire ɗa da wasunsu domin ka kam naka ne saboda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗa ya yi asusu baba ya ɗebe ya kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce aje a dauko da tijo a kawo shi ya ce yaro da kai da dukiyar dun na babanka ne ana kenan kaga ɗa yana baba yana iya cewa ɗansa yi kasa an aisha ta radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ya yi magana daga aisha allah ya kara mata yadda cewa inna hadhal mala kadiratun hulwa wannan dukiya da kake gani wani abu ne kore mai daɗi saboda kaga abu kore abu ne da yake da sha'awa ko yanzu ko kasan nan da kake gani ba ta birge ka in damuna ta shiga zaka ga gari ya birge ka alam tara anna allah anzala sama'i ma'an wa tusbihu al-ardu mukhdarra idan kasa ce koriya sai ta yi kyau wani abinci ne kore mai daɗin gaske faman a'tainahu ha shai'a, duk wanda muka bashi wani abu cikin dukiya bi bi nafsin minna muna so da jin daɗi haka kawai mutum bai roƙa ba wani ya damo kuɗi ya baka wani ya gina gida ya baka wani sai kujeran hajji ya baka wani ya baka kaza wani ya baka kaza wani ya baka ba haka kawai ma'ana personal kai idan mutum muka bashi da ra'ayin kanmu da jin daɗi muna so domin yawanci in mutum ya yi abu da kansa to shi ma daɗi yake ji ko ba haka bane to duk sadakar da ka yi ta kai ma ka ji daɗi lada ya ƙaru kenan ya zama irin ibadar da ka ɓoye kai sai wani ya ganka sai ka ji daɗi to ka ƙara samun lada kenan kun gane ku ka ɓuya kana ibada sai wani cara ne ya ganka sai ka ji daɗi ba abu mummuna ya ga ina yi ba to an ƙara ma lada kuma kaga ai wannan bariye ba ne saboda kai murna kai alhamdulillah an gani ina abun kirki yanzu kawai wani garin da baka taba zaton za ka ga wani ba ya je ya same ka kai ne a garin kana sallah ka Allah na gode maka yanzu da wata ya same ka ana masi masi to da abu ta ɓaci wa mutum kenan wa husni tu'matin minhu kuma mun ba shi watan ta hanyar nema mai kyau daga gare shi wasu malamai haka suka fassara ma'ana wasu kuma suka ce ta hanyar ci mai kyau ma'ana mun ba shi ta hanya mai kyau shi ma ya karba ta hanya mai kyau min gairi sharahi nafsin ba tare da ya kwaɗayi a ciki ba ma'ana yana jira a bashi kenan ka san jira a ban na sa ka bata da mutane gane ko duk wanda yana kana jiran wane ya ma kaza in bai yi ba sai ka fara ganin laifinsa ba an samu matsala ba kenan yanzu a kawai in kaga wani kuna shiri da yake yanzu wannan dinnan ya kai a ce ya ban dubu ɗari sai bai baka ba to sai ka je ka ta zagin sa kana jin kai daidai to kaga wa ya sa ka wannan wani lokacin Allah ya ga dama sai ya baka kawai ma'ana kai karka ne ma shi kuma ya kamata ya kula da kai ina fatan mun fahimta to idan aka bashi burika lahu fihi Allah zai mar albarka a cikin wannan abun da aka ba shi. amma waman a'tainahu minha shay'a ghairi tibi nafsin minna wanda muka dauki abu muka bashi ba da dadin rai ba ma so muka bashi ya matsa ya nace ya tabalbalin biliyo yau ya dawo ya kira waya yayi kaza ba ma so tole muka bashi wa husni tu'matin minhu kuma ya nema ba ta hanya mai kyau ba wasu fasara da haka ko kuma watan mu muka bashi ba masu takura manan da ya yi ne ciya ya sa da kwaɗayinsa muka bashi wa sharahi nafsin da watan da jiran tsammani da kwaɗayin zamu bashi sa muka bashi kana gairan mubarakin fihi Allah ba zai masa albarka cikin abin da muka bashi ba mun gane wannan wannan yana nuna toshe hanyar riko kenan toshe hanyar tsammani kenan wannan kuma yana nuna su kuma masu kuɗi su bar rowa kenan su kuma su daina kin bayarwa kenan in aka haka duk an huta wannan hadisi ibn hibban ya rawaito shi bi sahihi hadisi na 3397 min hadisi hakim hakim ibn hizam wa rawa al bazzar al shatr al akhir bi nahwi fi kashf al asbab hadisi na 920 wa rijaluhu siqatun wa rawahu ahmad bi tamamihi wa nahwihi bolun nashi da shi kuma hadisi na 68 bi isnadin hasan وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi naciya wajen roƙo da Allah ya faɗi cewa wa'ancan mutane la yas'aluna nasa ilhafa basa sa mutane na naci to la tulhifu fil mas'ala kada ku nace wajen roƙo tun ya allah wani ina neman za ce to yanzu dai ka saurari zuwa gobe goben tun kafin a shiga sallan asubaki sai ga wayarka eh ina so in tuna maka ne alkawarin da muka yi je eh, eh hakuri mana ai ko sallan asuba bai ba to shikenan suna fitowa sallan asubahi an ja doguwar sura ana ta hiyan gashe ka saka kira wai na gane kamar rana ta kusa gudowa malam don Allah ka yi hakuri ba ni na ma alkawari ba sassafe kafin abincin karyawa sai ji ana sallama da shi waye ai wane wallahi daman na ce ne wai ban sani ba kar ka fita jama'a wannan abun yayi wa kansa adalci wani sai ya ce ni ba bashi kake bi na ni. domin wani in ya zo neman taimako wurinka kamar yana bin ka bashi da Allah ina tunawa ne ina sake tuni ina kaza ina kaza wannan daidai ne jama'a to kada mutum yana ce in kai magana ɗaya aka ce za in an yi in ba a yi ba magana ya kare ina fata mun gane amma kada mutane su yi mummunan fahimta yanzu misali a ce za a yi gyaran masallacin nan wannan in kana ce mutum ko magana sau nawa ka masa don ya baki addinin Allah wannan ka yi daidai ina fata ko fahimci wannan wannan wani ishu na ne na je ina neman kaban kaza kada ka nace amma aikin addini wani sai an nace masan yake bayarwa tunda aljanna akwai da za a kai su a daure har Allah yana musu dariya ya aka aka kai su a daure an yi an yi su bi Allah suka ki da aka kai su gidan yari aka daure su kafin ya fita daga gidan yari ya haddace Qur'ani to kaga wannan madadin ya haddace cikin sauki sai da ya shiga gidan yari to akwai wani wanda sai an nace masa an dage ya taimaki addini to sai a nace a dage ya taimaki addini ba wannan ake magana ba ina fata mun gane jama'a na'am fawallahi ina rantsuwa da Allah la yasaluni ahadun minkum shay'a ba wani wanda zai roƙen wani abu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tukhriju lahu mas'alatuhu minni shay'a sai cikin abin da ya roƙa in ɗauka in bashi wa ana lahu ba bana so na bashi fa yubariku lahu fima tuhu kuma a ce Allah ya masa albarka cikin abin da na bashi wallahi Allah ba zai mar albarka ba jama'a kun san albarka kuwa ka san mutane mu har zuba san me albarka ba wallahi in Allah ya yi wa abu albarka to na an gama da qur'ani ma albarka ce ta jashi kitabun ku ilaika mubarakun wannan littafi ne da na saukar maka mai cike da albarka annabi isa duk gardaman da aka yi sai ce wa ja'alani mubarakan aina makuntu ni mai yawan albarka ne ta inda nake sai Allah ya gama da duniya daga farkonta har ƙarshe wannan hadisin kana ya akulu wala yashba'u zai daidai da mai ci baya koshi kaga an samu matsala kenan jama'a wanda yake ci baya koshi kaga an samu matsala to kenan kowa ya nema cikin ɗibu nafsi kenan wata rana an kawo kuɗi da mutane suka ji an kawo kuɗi sai aka ƙara cika a sallan asubahi da aka yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kun ji labarin kuɗi ya zo daga Bahrain ko aka ce eh manzon Allah kenan wani aka ɗebi kuɗi aka sa masa a riga ya tashi ya kalli manzan Allah aka ce ko ƙari kake so ya ce kwarai aka ƙara mar tashi ya nemi gagara ko ƙari kake so ya ce iya eh. kana da ba kai din ma haka ne ai yanzu za a zo a ɗauki rafa na dubu ɗari aka baka aka ce ƙari kake so a duk masallacin akwai da zai ce ah, to ashe iri ne ne in za a kara ma wata ma an ce a kara ma za ka ce a ne waye za a gure shi wallahi tallahi na san yanzu duk masallacin na in dai a babin kari ne to sai ka kure mai cewa a kara ma ko ba ka ba jama'a yanzu kai tsakanin da za a ce ga wani kuɗi ka ce a ce a kawo kawai eh, yanzu kana ganin kan baka da sisin nan ko in za a ta takawa daga nan zuwa karfe 11 dare kana cewa a karo 100 ɗari, zuwa gobe ba. Ka yi sabbin abokai zuwa gobe fa ka yi manyan masoya zuwa gobe makiyinka ya zama masoyinka zuwa gobe wanda baya kula ka ya kula ka zuwa gobe wanda in ka nemi kallonsa ba za ka kalle shi ba za ka kalle shi kuma kai din kai ne ko ba ka bane jama'a kuɗi kenan ba. yasu yana da yawa Allah ya kiyaye amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ina ba da kuɗi ba wai ga wanda na fi so ba wani imaninsa ko na bashi ko ban bashi ba yana nan daram amma wani in ba kuɗi sai ya yi rawa to sai a bashi kun fahimta wani ko ka bashi kuɗi ko kar ka bashi kuɗi da gaske yake wani kuma in kaga kun zauna da shi lafiya kana damƙa mar to sai ka damƙa mar dan a tallafi addininsa a tallafi imaninsa ina fatan jama'a mun gani targibu man ja'ahu shay'un min gairi mas'alatin wan nahyu an raddihi wa in na ganiyan anhu wannan yana magana akan kwadaitarwa akan man a shay'un min gairi mas'ala wanda wani ya dauki abu ya baka baka roke shi ba wannan nahyu an raddihi an hana in mutun ya maka kyauta ka ce a a wa in kana ganiyan anhu koda kana da wadata akan wannan abu yanzu kana ga kana da wadata abu nan ne tare ka shi kuma yana ga yanzu ya kai ma kyauta ya ce maka wannan wannan ga ɗarin a shafi a wata ka ah, jika jika jika a karbi an hana kaki na fata mun gani saboda yanzu wani shi yana ga ya gama kokari kaman wani na bashi kaza in ka gwale shi wannan gwalewan zai jima yana jin daci a ransa to sai ka karba in ka ga dama kai ma sai ka ba wani ba mun sha ba da wannan misalin ba shugaban malamai na jihar da wani gwamna ya bashi mota katakar ba fa kwatuna ba kar a leda ya eh, ga wani kuma zai ce malam ga ɗari kashi sha ba haka aka ce wata mata ta tsohuwa ya ce ranka ya ga duk كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء Abdullahi Dan Umar ya ce, منزon Allah yana bani kyauta fa aqulu i'tihi man huwa afkaru ilai himini, ya manzon Allah ka ba wanda ya fi ni bukata faƙala faƙala ya ce sai manzo Allah ce kuzhu karbi abdullahi dan umar Iza ja aka min hadha mali shay'un duk wanda ya dauki kuɗi ya baka wa anta ghairu mushrifin wala sa'ilin ba kwaɗayi kake ba ba jiran tsammani kake ba ba roƙonsa kai ba fa kuzhu karbi kawai ka yi amfani da shi ka sarrafa shi yanda ka ga dama shine fatamawwalhu fa in shi ita kulhu in ka ga dama ka ga darajan wannan mutumin ya baka abu sai ka duba ka je ka samu wani biskit lafiyayye na naira ɗari ka saya ka ci fa kulhu na fata mun gane kaga dama ka zo wuce wani ya baka ɗari kaga mutunci sa kadar zaka ce wannan yanda ya bani nan ke mai aura ban ɗari sabon yaji ka ci fa kulhu in kaga dama ka zo kana cefane ne ka kala da wannan naira ɗarin ka yi cefane duk gidanka a ci in ji manzon Allah fa kulhu ai ka fi wannan shi wanda ya baka ya san ba ni bane ya san ka wuce wannan ina fatan mun gane wannan kuma shi yake nuna mana ma'ana jama'a harkan kyauta da wanda ka fi da wanda ya fi ka duka kana iya musu kyauta an gane ko shi sa a naman laiha ba wani matsala ko me gidanka ne ko menene a naman na ce ba a raguna ba an gane ko duk da ragunan ma a wajen da za a yi in dai a babin kyauta ne mai gidanka ne ya ɗauki katon rago ya baka da kai suya kuma ka ci ko langa ba biyan sa kai ba ka ce ka ji wannan taɓa irin suyan da ake sa tafarnuwa ka ci ya je ce ai mata na ba su irin wannan suyan ba na gidan naka ya kare ka ce a ga karo rago ah, kuma gaskiya ba jama'a karo rago ka ji suya ya ka samu langa biyu kaga sai a yi raha lafiya kalau to in babin kyauta ne shi za ka iya bashi ina fata mun gane wa in shi ita tasaddaq bihi in ka ga dama kuma an baka naira ɗari nan ya ga abin to kai ma sai ka bi a wani ina fata kun gane kamar yadda malam yayi da muka faɗa wa mala fala tutbi'hu nafsaka duk da ba a baka ba kada ka kuskura kana nema ranka sai an baka domin da zaran ba a baka ba sai ka fara jin haushin mutum kaga daga nan ka dau zunubi kenan qala salim bin abdullah salim dan abdullah yace fali ajali zalika kana abdullah la yasalu ahadan shay'a wannan yasa abdullah dan uwar baya roƙon kowa komai. wala yaraddu shay'an u'tiyahu duk wanda ya bashi abu kuma baya kin karba ko dibino ɗaya ka ba abdullahi dan umar kace kashi sai ya karba in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya ba wani yaro jama mun fahimci wannan karatun da kyau da haka kada ka ɗauka wani yare na kare wani wani wallahi son ka ne wallahi da dan yargada malam yace kan fato dan yargada yace ni Allah ubangiji ya ganar da mu wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi hadisi na 7164 muslim hadisi na 1145 nasa'i a juz'in sa na 5 hadisi na 105 abu dawud ya ruwaito hadisi na 1671